Wata hirar da aka yi kai tsaye a shirin labarai na yammacin jiya Lahadi da Metro Larwana Abdurrahman wani lauya mai zaman kansa da ke sahun jagororin kungiyoyi masu adawa da dokar harajin 2018 ita ce ta janyo wa gidan rediyo da talabijin labari hushin mahukunta. In ji Hima Garba makaddashin manajan daraktan wannan tasha. Jiya mun dauka Metro Lirwan avoka ne kowa ya san shi kuma dan societe civil ne ya zo ya gaba da mutane dokan da gwamnati ya dauka ba gaskiya ne ba. Da sun zo neman eleman da su da ma'aikatan labari ba su ji dadin su ba tunda takardar da sun kawo takardar polisai ne su ma suna jira takarda csc sun yi jaye-jaye amma ni nake a ba su ta yi layi ne suna nemo da sun samu sai da sun ta yi bayan wannan ne sun zo sun ke an ke anike kawai tuni da ya shugabannin kungiyoyin kare hakkin 'yan jarida irin su jallo bubakar suka fara nuna damuwa akan irin wannan al'amari da ya ce babbar barazana ce ga 'yancin faɗin albarkacin baki tunda doka cewa ta yi idan an wallafa labari ma na karya ko an yi zagi ko an yi shiri wato wanda aka ma aka zarga shi zai je ya kai kara hukumar sadarwa wadda ake ce ma sai sa wato ita ce ke da incin ta tuntubi wannan gidan la radio ko na television ta tambaye shi yadda aka yi kuma in ma akwai matakin da za ta ɗauka ita ke da incin ta ɗauke shi wayanda suka zamanto su yi aiki da doka su sa a yi aiki da doka kan gaskiya Su ke makushe ta kullum don saboda aiki ne ake da son rai ya zuwa yanzu hukumomi ba su bayyana dalilan su na rufe wannan tasha ba a hukunce kamar yadda su kansu jami'an tsaro da ke gadin mashigar wannan kafa ke cewa daga sama aka ba su umarni dalili kenan da na tuntuɓi hukumar sadarwa ta CSA wace daraktan watsa labaranta Musa Muhammad Murtala ya ce da ni ga halin yanzu taron mambobi na CSC ake nan gai wanda ake ce ma session ordinaire na kowane wata to za su tattauna kan wannan zancen idan suka kare kuma za su yi magana kan e, menene suka gani akan wannan lamari da kuma ya ne ya kamata yi. Gidan rediyo da talabishin labari da ke mallakar jami'in fafutukar kare haƙƙin ɗan Adam Ali Idrisa na daga cikin tashoshin da hukumomin jamhuriyar Nijar ke zargi da kasancewa masu ra'ayin 'yan adawa saboda yadda tashar ke ba 'yan kasar damar caccakar manufofin gwamnatin Isu Muhammadu ko da yake shugabanninta na cewa kare demokradiyya ne yasa suka zaɓi wannan aƙida. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.